سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد نوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 27 ga watan jumadal akhir hijira ta 1441 wadda ta daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 220 za mu tashi darasi na shida a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani a cikin suratul amfal wanda muke a wannan masallaci na alfurkan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi baki daya za mu tashi aya ta talatin insha allah wala haula wala quwwata illa billahi al azim آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نعم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين نعم الله جل وعلا يتي وإذ يمكر بك الذين كفروا kafaru ku ambata yayin da waɗanda suka kafurta suke yin makirci gare ka suke shirin makirci gare ka ya rasulallah wato wannan fitaji ne gare shi suke yin makirci gare ka liyuthbitu ka domin su tsare ka wato su tsare ka su ɗaure ka aw ka ko su kashe ka au aw yukhrijuk ko su fitar da kai daga makka wato su fitar da kai ka bar garin wayan kuro na wayan kurulla suna yin shiri su maka makirci Allah shi ma yana yi musu shirin makirci wallahu khairul makirin Allah shi ne mafi alherin masu makirci wa idan tutla alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu qalu sai su ce qad sami'na ay mun ji law nasha'u la qulna mithla hadha mu ma da mun so ai za mu iya faɗin irin wannan in hada illa asafirul awwalin ai wannan ba komai bane face tatsuniyoyin mutanen farko wannan ayar ta farko wa idh yamkuru bika atafi ne akan inda Allah ya ce wadkuru id antum qalilun mustad'afun ku tuna yayin da kuke wato marasa yawa raunana a bayan ƙasa kuna jin tsoron mutane su karkashe ku su fauce ku kaga wannan kididdiga ce da ni'imar Allah da ya yi ma al'ummar musulmi yadda ya tatar da su halin da suke ciki na tsoro da rashin yawa da kuma talauci yadda Allah ya tattaro su a madina ya karfafa su ya azurta su daga daɗaɗen abubuwa duk domin domin su zamanto masu godiya to sai ya sake ambata musu wata ni'imar wannan ni'imar kaga ba fuskantar ta ake gare su ba ba cewa yi kutuna yayin da Allah ya muku ni'ima da kaza ba sai ce kutuna yayin da waɗanda suke yayin da kafirai suke yi maka makirci domin wannan ni'ima ni'ima ce gare su a ta fuskar cewar ni'imar kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ci gaba da rayuwarsa akwai ni'ima kamar ta ga musulmi akwai ni'ima wadda ta yi wannan girma a ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubuta shi yasa ya dace a tunatar da su wannan ni'imar ni'imar da Allah ya yi ta ba da kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni'ima ce ga musulmi baki da domin rayuwarsa alheri ce kubutarsa da tsiransa babban ni'ima ce ga musulmi wannan Allah jalla wa'ala yana tunatar da musulmi yana tunatar da mu a cikin wannan surar bayan nasarar da Allah ya bayar a wajen yakin badar su tuna fa dafa ga halinsu halinsu wannan hikaya ne na abinda malaman sira da malaman tafsiri ma suke bayani a kansa na abin da ya faru gab da Allah zai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam izinin yin hijira domin kamar yadda ibn isa ga Yarwaito wato a wataran a manya-manyan ƙuraishu makiya Allah mushrikai su abu jahal da su uku bata bin abi mu'aifin da annadar ibn al-harith da mut'im ibn da mutai'im ibn adi da umayyah bin khalaf ga sunan dai manya-manyan mushrikai makiya Allah makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka tattaru za su shiga darun nadwa sai ga wani tsoho ya zo ba su san shi ba kamar yadda ya bayyana iblis ne shi da kansa ya zo a sifar tsoho na najadu sai zo zai shiga sai ce kai suka ce masa kai kuma fa ya ce tsoho ne daga najid tsoho ne dan najadu shi yasa hausawa ma suka ɗauki wannan duk wani tsoho mai makinci sai ake masa tsohon na jadu duk wani lalataccen tsoho sai ake masa tsohon na jadu to saboda iblis ne shine ainihin ya zo a sifar ya ce shehun na jidi tsoho ne na jadu to ya zo ya shiga tare da su sai suka ce za su shawara yaya za su da sha'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai daga cikinsu sai wani ya ba da shawara ya ce ai abin da ya kamata a yi a ɗaure shi a sa shi a cikin mari a ɗaure shi a cikin ɗaki a bar 'yar taga a can sama yadda za a rinka jefa masa abinci ta ciki har ya mutu kowa ya huta sai wannan tsoho ya ce kun san yana da mabiya yana da masoya domin lokacin abin da ta suke wannan taron saboda halin imanin mutanen madina ya kayan musu da hankali yadda suka zo suka yi imani da yawa al'ansa suka ga yana da mataimaki yana da mataimaka yana da waɗanda za su bashi waɗanda za su taimake shi to shi ne suka yi wannan mitin ɗin. to sai ya ce musu kun sai yana da mabiya yana da masoya ba ku tsammanin kan cewa za su za su haɗa kai su cincirin da su zo su far muku su fada cikin ɗakin su kwato shi su fitar da shi sannan su juya sannan su tafi tare da shi su haɗa ƙarfi su zo su kore ku daga garin naku su halaka ku wannan ba ra'ayi ba ne sai wani ya tashi ya ce ai abin da ya kamata ku kore shi idan ya tafi can kasar larabawa duk abin da ya same shi duk abin da ya same shi shi ya jiyo ku dai kun huta baya tare da ku sai ce wannan ba ra'ayi ba ne yace kun san yanda ya bata hankulan ku haka zai je su ma ya bata hankulan wayancan kun san zancen sa dadi gare shi kun san maganar yadda ake jinta saboda haka maganar zata yadda yadda kunnuwa suke kasa kunne ga zancensa sa saboda haka haka zai samu mabiya su ji maganar ya tattara su zo su yake ku su kore ku daga garin ku wannan ba ra'ayi bane ku nemi wata to sai Abu Jahal ibn hisham fir'aunan wannan al'umma sai ya miƙe ya ce kunga ku tattaro daga kowace ƙabila a samu zaratan samari waɗanda suke masu jarinta marasa tsoro kowannen su a bashi takobi ga yawa jini na wuce idan ya fito su sare shi saran mutum ɗaya ga baki ɗayansu su sare shi banu hashim za su ga kan cewar wa za su nema ya biya wa za su nema a yi kisasi za su yake su ne ga baki daya duk kabilun quraish za su ce duk kabilun quraish za su yaka saboda an kashe musu ɗan uwa ba yadda za su yi dole su karbi diya sai ku tattara kuɗi ku tattara raƙuma rakuma ku ba su shi kenan ku dai kun huta kun kashe shi kun huta sai ce wannan shi ne ra'ayi tsohon najadu Ya ce wannan shi ne ra'ayi an ra'ayu ma qalahu al fata abinda ɗan wannan saurayi ya faɗa shi ne ra'ayi abinda za su yi kenan to ko suka rabu akan haka suka rabu akan haka cikin dare suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da wayannan samarin nasu na quraish kowa da takobi a cikin haka Allah madaukakin sarki a mala'ika jibril ya zo ya gaya masa abin da suka yi kuma ya saukan masa da izinin cewar Allah ya masa izinin ya hijira Allah ya masa izinin ya fita ya hijira suna da a cikin wannan hali yana jira izini ya zo duk da an ce sahabbai su tafi amma shi yana jira izini ya zo har sai da tukuna aka saukan masa da izinin to da aka yi haka ya fito ya same su yana karanta farkon suratu yasin har inda yake faɗan waje Allah min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa abshaynahum fahum la yubsirun har zuwa nan wajen yana zuba musu turbaya akan kawo kansu kamar yadda littafin sirat ibn isa ya ruwaito su ba su gan shi ba fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allah ya ce muka makantar da su ba ka gani ba su gan shi ba har sai da gari ya waye sannan suka farma ɗakin suka shiga sai suka ga sayyidina ali radiyallahu anhu yana kwance akan shimfida annabi sallallahu alaihi wasallam ya lulluba da suka ce ina mutumin naka ina sahibin naka yake yace baya nan ya fita to sannan sai suka bibi sawunsa suka bibi hanyar da suke tsammanin ya bi har sai da suka je da suka je dab kogo na saur na jabal saur wanda yake a a kudu maso yamma da makka suka je suka hau kan kogon sannan sai suka ga bakin suka hau kan dutsen suka ga bakin kogon ga gizo-gizo ya yi saka suka ce ba yadda za a ce mutum ya shiga nan in mutum ya shiga nan ai dole sai ya keta yanar gizo-gizo da haka sai suka koma shine har a lokacin da da abubakar yake ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗayan su zai kuya ya duba ƙarƙashin kafarsa da zai gamu ya rasulullah ya ce ma zan nuka bitnaini lahu salifuhuma ne zakanka da mutum uku Allah shine na mutum biyu Allah ne na ukunsu. su ce la tahzan inna Allah ma'ana kada kai bakin ciki Allah na tare da mu a cikin wannan kwana ukun da suka yi dama kafin da aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam izini tun da izinin ya sauko da rana kamar yadda riwayar bukhari ta tabbatar da rana ne aka yi masa izinin ya je gidan sayyidina abubakar a lokacin da bai saba zuwa ba kamar yadda aisha ta ruwaito tsakar rana aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya zo a sa'ad da bai saba zuwa ba sayyidina abubakar ya tarbe shi sai ya ce an yi min izinin hijira an yi min izini na fita sai ya ce a suhbata as-suhbata ya rasulallah na zaman toni ne sahibinka wato da suka kasance tare da kai ya ce ya yadda ya masa izini ka ji burinsa kenan gaga kuma Allah ya tabbatar masa da burinsa if ya qulu li sahibihi la tahzan abinda ya nema Allah ya tabbatar masa Allah ya faɗe shi yace masa if ya qulu li sahibihi Allah ya tabbatar masa to a cikin wannan yace to dama ya shirya taguwa guda biyu a ah, sai ta su ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce zai karba amma bi saman da kudin zai biya daga ne malamai suke daukan ka'idar la itara fi ba a fifita wani wajen aikin tun tunda ladan da za a samu shi ma yana so sai ce zai karɓi taguwar amma zai biya kudin dan ya zamanto shi ne yake da ladan ba sai na Abubakar ga baki dai biya tattara baki dai ba daga nan ne malamai suke cewa la ithara fi ba a fifita wani wajen da'a kamar aka zo za a shiga sauran farko an ɗan samu kafa ya kaji a bismillah bismillah a a ba a yin wannan gaggawa za ta yi ka shiga saboda la'i isa rafiqa fa'a. to ka duba ka gani a cikin wannan hijira da aka sa an yi wani burgani aka zuba abinci gari da abin da dai matafi yake dauka aka rasa yadda za a daura bakin sai asma'u binta abubakar ta yaga zanin ta biyu ta daure bakin don a rike shi daga nan ne ake ce mata zatun nifa ko zatun nifa kai ne ya zama to lakabinta wannan abin da ta yi ya zamanto lakabinta kuma take alfahari da shi saboda lakabi ne aka bata saboda hidimar da taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam da mahaifinta a yin abin da yake Allah yake gafa wato aiki ne da bayan musulunci babu kamar sa shine hijira saboda Allah to sannan Abdullahi kuma dan Abubakar shi kuma yaro ne mai basira shi yake zuwa da shi da Asma'u take kai musu abinci tare da Abdullahi shi kuma abdullahi ne zai sauko ya zaga ya wuna a cikin gari yana bin majalisi majalisi yana jin abin da ake tattaunawa me ake faɗa in dare ya yi sai ya koma ya je ya gaya musu ga abin da ake ciki hmm. da yake nuna cewar wato yin tanadi da ƙoƙarin samun intelligence akan har akan al'amari da ake ciki mimi ne ba baka cewa ai mu mun dogara ga Allah Allah zai isar mana a'a sai ka yi bakin kokarinka gashi dai annabin Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai dauki waɗannan matakan to sannan kuma Amir ibn Fuhaira shine a a baran sayyidina Abubakar ne shi aka ba mu taguwar ya tafi can ya tafi da ita can taguwar guda biyu ya tafi da su hanyar Makka yanda in sun haɗin sun sauko za su haɗu da shi su dauki taguwar su kama hanya dauki rakuman su kama hanya kuma shi ya nemo musu wato wato wanda ya san hanya wanda eh wanda zai bi da su hanya menene al khirri daga banu banu a shine ya zamanto musu jagora wanda ya biyar da su hanya to ku duba a shahid abu nisan da kawo wannan kari akan kisar shine dan mu ga shirin abinda da sayyidina abubakar yayi a wajen hijira radiyallahu anhu wa arba'a inda ya kasance na farko dai ya nemi suhba ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin tafiya wato daga cikin abinda mutum yake abinda yake taimakawa mutum wajen tafiya shine ka samu sahibi na kirki wanda zai kasance tare da kai karkai tafiya kai kaɗai ya nemi wannan kun ga wannan hidima ce na biyu shine ya shirya taguwar duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi amma shi ya ɗauki nauyin shirya ababen hawa sannan na uku daga gidansa aka shirya abincin yarsa asma'u ita ta rinka kai abincin ɗansa abdullahi ibn abubakar shine ya zamanto musu shine ya zamanto musu dan intelligence sannan baransa amir ibn fuhaira shine ya zamanto mai rikon ya ɗauki taguwar ya je ya kai musu ya sanya musu su a hanya inda za su haɗu duk dai wannan hidima daga gidan sayyidina abubakar a sabi radiyallahu anhu wa arba haka wannan shahidi ne kan wato gaskiyar soyayyar sayyidina abubakar da shi da mutanen gidansa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa kamar yadda ya kasance tare da shi a duniya sai Allah ya hada su ga kabarinsa ga kabarinsa hmm. aka binne su tare ga kabarinsa ga kabarinsa Allah ya ƙara yarda a gare su to wannan ni'ima ita Allah maɗaukakin sarki yake tunatar da musulmi wannan ni'ima yayin da suka yi wannan shiri waɗannan shawarwari da suka yi guda uku ko dai su tsaure shi ko su kore shi ko kuma a ko kuma su kashe shi to yayin da suka yi wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya suna yin makirci suna shiri shi ma kuma yana ta shirin makirci shine kai shirin mummuna ga abokin rigimarka ta hanyar da bai sani ba a ɓoye ba tare da ya sani ba to abinda suka yi kenan kamar yadda Allah ya ambata dangane da mutanen annabu salih wa makaru makron wa makarna makran wa hum la suka yi makirci da wani babban makirci ma muka yi wani makirci irin namu in ji Allah to Allah ya ce shi ma ya yi musu makirci wannan sifa ta makirci in aka sifa ce waje take akwai janibin alheri akwai janibin sharri gare ta wanda ya yi makirci domin ya maganin mummunan makircin mai makirci wannan makircinsa kyakkyawa ne haka zalika wanda ya yi makirci domin ya tabbatar da gaskiya ko ya kawar da zalunci da karya shi ma wannan makircin sai makirci ne wanda yake na gaskiya na alheri akwai alheri a ciki makircin da aka yi da mummunan nufi ko kuma domin a zalunci ko domin a tabbatar da karya ko a kawar da gaskiya to wannan shine sharri shine makircin da yake sharri don haka Allah maɗaukacin sarki ba a sifanta shi da makirci mutlakan ba tare da kaidi ba sai dai a ce Allah maɗaukakin sarki shi ne fiyayyen mai saka ma mai makirci makircinsa da makirci irin na Allah shi sa Allah ya sifanta kansa da cewa wallahu khairul makirin Allah shi ne fiyayyen mai yafi alkhairin masu yin makirci makirci shine mafi alherin masu makirci domin shi makircin Allah ba zai zamanto akwai sharri a gare shi ba makircin Allah gaskiya ne shine irin makircin da yake yi wato yayi a makircin da yake yi ga makiya annabawansa da makiya waliyansa yayin da suke mummunan shiri ga annabawa da waliyan Allah da muminai salihan bayan Allah to Allah yana suna yin nasu shirin ba san suna fadawa cikin shirin Allah bane to ka gani yayin da suke wannan shirin Allah ya ce suna yi shi kuma Allah maɗaukakin sarki shi ma yana nasu shirin domin Allah maɗaukakin sarki ya riga ya alkawari cewa yayin da duk mutane suka kori annabi daga cikinsu to shi kenan azaba su tazo shi azaba ta sauka a gare su ba za su zauna bayan wannan annabin ba illa kalila kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idan la na khilafaka illa kalila kuma hakika sun kasance wato sun jijjiga sun ka sun tsoratar da kai sun jijjiga ka domin su fitar da kai daga garinka to idan ba suka haka ba za su zauna a bayanka ba sai kaɗan ka ga yayin da suka yi wannan Allah ya shirya ya fito da su ilahirinsu wanda suka yi wannan mitin din wanda aka yi wannan mitin din da su a darun nadwa ilahirinsu Allah ya fito da su suka tafi yakin badar suna alfahari suna fankama waɗanda suka fi kowaɗanne zaƙewa da sharri a cikinsu duk sun mutu ba su dawo ba sauran da Allah ya nufe su da arziki sun ɗanɗana kuɗarsu sun ɗanɗana azabarsu amma daga baya Allah ya nufe su da arziki suka musulunta kamar irin su Abu Sufyan kamar irin su Khalid ibn al-Walid amma sauran irin su Abu Jahal su Uqbah bin Abi Mu'ayth su Uaymah ibn Adi da An-Nadr ibn al-Harith waɗannan daga wanda aka kama su ribatattu annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su a gaban sa sai kuma waɗanda aka kashe su a filin daga sai kuma wanda aka ji mu ciwo a hanya suka toho kafin su kai ko ina suka mace aka binne su a hanya to kaga shirin da suke yi kenan si ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba san shirin da suke ba suna fadawa cikin ainihin shirin Allah ne shi yana daga cikin wato addu'o'in da malaman musulmi suke yi akan makiya addini waj'al tadbirahum fi tadmirihim Allah ka sanya dabarar su da suke yi a kullakullan su a cikin su kulla halakar da kawukansu ne. yayin da kake kulla zaka zaka yaki da Allah kana kulla abinda zaka kana kulla kana kullakullan halakar da kanka ne to wannan sai Allah shine shine khairul makiri shine mai yin wannan to sai sifanta kansa da cewa wallahu khairul makirin to dan haka ne ba a ce ma Allah al-makir kuma ba a ce ma Allah Allahu yamkur dole sai an kayyade ko a ce masa khairul makirin kamar yadda ya faɗa ana ko kuma a ce almakiru bil makirin ne yin makaru ga masu makirci hmm. ko makamancin wannan amma dai qur'ani ya zo da khairul makirin amma wajen aikin za a iya cewa wallahu yamkuru bil makirin Allah yana yin makaru ga masu makirci to sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce idan wa idza tutla alaihim ayatuna kuma idan ana karanta musu ayoyinmu qalu qad sami'na wannan an koma zuwa ga kafirai yayin da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewar a wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamanto tamkar waɗanda suka ce mun ji alhali ku su ba ji suka yi ba to shine Allah ya bayyana su wane ne waɗannan wanda Allah ya bayyana su da cewa Allah ya san babu alheri tare da su domin ya ce walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san alhai wani alheri tare da su da ya jiyar da su ayoyinsa to dalilin da ya sa wato babu wani alheri tare da su wannan ayar ta bayyana mana da cewar in sun ji din da cewar da take yi sun ji wanda Allah ya ce wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ku zamanto tafkar da suka ce mun ji alhali su kuma ba ji suke ba to wannan ayat za ta bayyana mana Allah ce dan ana karanta musu ayoyin mu sai su ce qad sami'na ai mun riga mun ji wato ku je na gaya mana mun riga mun ji law na sha'u la qulna mithla da mun so mu ma da za mu faɗi irin wannan in hada illa asatirul awwali wannan ba wani abu bane illa tatsuniyoyin mutanen farko kawai to wannan sun ji kenan sun ji yayin da mutum zai ji tatsuniyoyin mutanen farko din wannan fa tatsuniya fa labari ce babu wata hikima a cikinta babu wani wa'azi a cikinta za a kamanta shi da alkur'ani wanda ya kunshi hikimomi ya kunshi girmama Allah ya kunshi kwankwasar zuciya ya kunshi abinda zai sanya shauki ya kunshi labarin abinda ba wanda ya sani labarin abinda zai zo da labarin abinda ya wuce ya kunshi hukunci wanda yake mai rarrabewa abubuwa da dama wanda yake tsakaninsa da tatsuniyoyi kamar tsakanin sama da ƙasa to amma yayin da mutum zai ce wannan ba wani abu bane illa tatsuniyoyi ya saurari alkur'anin kuwa bai saurara ba saboda haka da suka ce qad ina mun ji ji ne wanda yake na fahimta da zurfin tunani da lura ko kwa ji ne na wanda kawai ya ce bari na ji don na san abin da zan faɗa don na kawar da magana duk wanda ko musu kuke da mutum kana magana shi yana tunanin yaya zai rusa maganarka ba zai taɓa fahimtar ka ko ba za ku taɓa samun daidaituwa a cikin maganar ku ba in dai shi kokari yake kawai ya ji yaya zai rusa maganarka bai taɓa fahimtar ka ba to wanda duk zai yi mu'amala da zancen Allah ta wannan zancen to wannan ya zamanto kamar wanda yake yake cewa sami'na wa hum la yasma'un mun ji alhali ko su basu ji ba wanda yake zai ji alkur'ani jin ya amfane shi shine wanda zai saurara ya ji ya ji ji wanda yake na zurfin tunani menene a cikin wannan magana yaya take ya saurara ya kasa kunnensa ya ji ji wanda yake na fahimta ya fahimci abin da ake faɗa ya buɗe zuciyarsa zuciyarsa ta tasirin tun abin da ake faɗa to wannan shi ne ya ji jin wanda yake mai ji na hakika amma wanda zai ji ya riga ya rufe zuciyarsa yana so ne kawai ya ji yana so ne kawai ya ije abin abin ke ciki ko yana so ya tabbatar da wani abu wanda ya riga ya kullata a zuciyarsa wannan ai ba wani abu bane illa zancen a tatsuniyar mutanen farko to so yake kawai ya ga ta ina ya kama da tatsuniyar mutanen farko a ah, kun gani dama ba mun faɗa ba to ga shi ma abu kaza ake faɗa dama ba mun faɗa ba daga cikin waɗanda suke faɗan wannan akwai annadur ibn al hari wanda farkon zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam farkon kiran fara kiran annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance baya garin makka yana cikin garuruwan farisa yana cikin garuruwan farisa a lokacin nan ya dawo da ya dawo ya zo ya tarar da annab sallallahu alaihi wasallam na karanta alkur'ani yaushe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya karanta ma mutane alkur'ani yana tashi sai ya zo ya ce musu nima ga hirar kalila da dimna ina da hirar kalila da dimna irin labarukan da suka shahara na mutanen farisa sun santa ai kalila da dimna eh? kalila da dimna ko sun san irin tatsuniyoyin mutanen farisa ne da labarin sarakunansu ispandiyar da su rustum sai ce nima ina da wannan ku zo in gaya muku yana istihza'i da alkur'ani cewa ai ba wani abu ne illa kama wannan ga labari shi ma zai kawo ya manta da kan cewar tsakaninsu kamar tsakanin sama da kasa to wannan ya nuna mana akan cewar akwai mutane waɗanda suke suna ji amma su ba ka ji kamar yadda Allah ya faɗa domin kamar wannan za su ya kad sami'na mun ji amma sun ji ba su ji ba su ne wanda Allah yake cewa wala takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un kada ka taba mu'amala da alqur'ani irin wannan mu'amala ka ce ka ji alhali ko kai baka ji ba ka ce ka ji ka zo ma alqur'ani ka ce bari mu gani ina alkur'ani ya za mu gano karyar da ke ciki ya za mu gano yadda aka yi wa mutane rufa ido menene ne wanda ya sanya mutane haka suke tasirantuwa da alkur'anin nan bar mu gano amma waɗanda duk za su je alkur'ani ce wai menene a cikin littafin nan ne Allah menene a cikin littafin nan ne menene yake sa musulmi suke haka ne menene ya sanya su har suka san abin da suka sani har suka yi abin da suka sani ya aka yi waɗansu mutane wani mutum guda ɗaya shi shi kaɗai ba shi da mataimaka ko mutum ɗari ba su kai ba amma ya zama to gabaki ɗaya a cikin shekara ashirin da uku a ce gabaki ɗaya duniya ta san da shi ta sallama masa kuma har ya zo ya kafa al'umma haka da ta yi shekara dubu da ba a kawar da ita ba har yanzu ita kenan mutum ya zo ce bari ya karanta alkur'an nan ya gani menene ya sa menene har ya sanya wannan tasiri to wannan Allah zai bude zuciyarsa wannan Allah zai bude zuciyarsa ya gani saboda haka kaga abin da yana koma ya zuwa ga irin abin da ke cikin zuciyar mutum ne yanda zuciyar mutum dan adam wato Allah ya dasa alheri a cikin zuciyarsa wanda idan ya bi wannan alkhairin to Allah zai buɗe masa kofofin alkhairi amma yayin da wannan yayin da ya take wannan alkhairin ya kyale sharri ya dagawa da shaytan ya dagawa akan sai ya rufe shar alkhairin da ke tare da shi to wannan sai ya kara masa cuta akan cutarsa to sannan a eh, ci gaba mu ci gaba wa قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا Allah ta'ala ya ce wa idqalu kuma ka ambata yayin da suka ce Allahumma in kana hadha huwa al min indik ya Allah idan wannan abun suna nufin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa na alqur'ani shine ainihin gaskiya min indika abin saukarwa daga gare ka fa amtir alaina hijaratan min sama to kai mana ruwan duwar wasu daga sama awi itina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai radadi wato wannan rantsuwa ce wai suke yi Allah yana tunatar da mumine su duba wannan su tuna fa ga abin da suka ce suka ce ya Allah idan wannan abun wannan alkur'anin da yake faɗa shine gaskiya daga gare ka to ka gaskiya abin saukarwa daga gare ka to kai ruwan duwar watsu daga duwar daga sama ko ka zo mana da azaba wadda take ne radadi to yanzu kaga kenan ke nan, ba abinda ake ce ma tura suke ce ma benefit of doubt irin ce to a kaddara ma gaskiya yake faɗa to me yasa ba za mu roki Allah ba Allah in wannan abin ka san gaskiya ne daga gare ka to ka sa mu gani ka sa mu gani ka bude zukatan mu mu gani duk mu daina wannan rigima duk a huta hmm? to amma yayin da suka ce Allah in ka san wannan gaskiya ne daga gare ka wato mu mun tabbatar ba gaskiya ne daga gare ka ba ina kuke da sanin wannan har suke rantsawa to kai mana ruwan duwatsu daga sama wato ka halaka mu wannan nau'i ne na rantsuwa wato suna rantsewa cewa wannan ba gaskiya bane daga Allah ba abin saukarwa bane daga Allah to wannan shi ne ainihin wato mutum ya rufe zuciyarsa cuta ɗin kenan a wato jahilci murakkab ya riga ya yi hukunci akan abin da bai sani ba kuma ya yi hukunci bai sani ba cewa gaskiya ne kuma ya yi hukunci bai san cewar wannan daga Allah yake ba amma ya yi hukunci a kan cewa ba daga Allah ya kyau so da ka kaga kana kafin ka warware wannan sai ka tayar da shi daga wannan mummunan hukuncin da ya yi tukuna sannan ka fahimtar da shi cewa wannan daga Allah ke. to da suka yi wannan rantsuwa suka yi wannan rantsuwa a wannan lokacin watakila a lokacin nan Allah yana tunatar da yana tunatar da musulmi abin da suke faɗa ne a tun a makka tun kafin yakin badar ya zo to gashi wannan duk suke faɗan wannan abin gashi bayan yakin badar duk an ga karshen su domin an ce wannan cikin wanda suke faɗan wannan akwai shi annadur ibn al-harith annadur ibn al-harith wannan wanda yake zuwa da labarukan kalila da dimna yana cikin wanda aka kama shi miqdad ibn al-aswad shi ya kama shi ribataccen yaki lokacin yakin badar ya zo da shi gaban annab sallallahu alaihi wasallam da uku uqba bin abi mu'ayth da mut'im da da tu'aima ibn adi dan uwan mut'im ibn adi annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kashe su saboda yace shi annadir ibnu harith irin abin da yake fada akan alqur'ani ba a ba su damar su fanshi kansu ba to su ne suke fadan wannan to sai ake tunatar ma musulmi Kuntuna da suke faɗan cewa Allah ka saukan mana da ruwan duwatsu daga sama ko ka zo mana da azaba mai radadi Allah bai zo musu da azaba mai radadi ba kun gani to wannan ƙarin ni'imar Allah ce gare ku to a sai Allah ya yake tunatar da musulmi yayin da za su to yaya da suka yi wannan addu'ar Allah bai gaggauta uku ba a gare su ba sai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihi baya kasantuwa ga Allah yayi musu azaba alhali kana cikinsu sallallahu alaihi wasallam baya kasancewa baya kasantuwa ga Allah wato ba zai yi ba ai korarre ne ga Allah wannan shine wanda ake ce malamul juhud ai ba zai yi ba Allah ya musa azaba alhali kana cikin su bai ce war rasulu fihim ba alhali manzo yana cikin su saboda Allah yayi niyyar wato ya bayyana falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zantar da shi wannan basalan mubasharatan yace alhali kai kana cikin su dan ya bayyana matsayinsa sallallahu alaihi wasallam amma kaga yayin da ya zamanto wani labari ne kamar in a yayin da ya zamanto wato hitabi ake ga muminai da kuma a nuna ban mamakin abinda zai iya samun muminai da zai sanya su a ce har sun saba umarnin Allah alhali ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su a can bai cewa an tafihin ba inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u alladina in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ala aqabi ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfurun wa antum tutla alaykum ayatu llahi wa fiikum hmm? bai ce wa anta fi wa anta fihim ba sai ce wa fiikum rasulu alhali manzan sai yana cikin ku amma nan da Allah ya yi nufin wato ya tunatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata babbar falala da yake da ita cewar kasancewarsa a cikin mutane shine amana a gare su shine amincinsu in ya fita babu sauran aminci a gare su kaga suna fitar da shi shikenan sai alkawarin Allah ya sauka a kansu na halakar su ta zo Allah ya ce baya kasantuwa ga Allah ya musu azaba alhali kana cikin su wama kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ko baya kasantuwa ga Allah ya zamanto me yi musu azaba alhali suna neman gafara Allah wato suna neman suna tuba daga shirka ma'anar wa hum yastaghfirun ai suna tuba daga shirka wato tunda Allah ya san abin da ba wanda ya sani cewar akwai waɗanda yake su kafircin nasu jan su ake yi tilasta su ake yi kamar irin su Abbas ibn Abdul Muttalib an ja dole ya fita yakin Badar baya so ya so to Allah ya san akwai wanda ke akwai alheri a cikin su sune wa hum yastaghfirun walau alima Allah fihim khairan la asma'ahum inda Allah ya san akwai alheri tare da su Allah zai jiyar da su shi yasa a can a ƙarshen surar Allah ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamu Allahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum ya kai annabi ka ce ma waɗanda aka da suke hannunku na gari batutun yaƙi in Allah ya san alheri a cikin zukatanku Allah zai baku alheri kuma ya gafarta muku Abbas ibn Abdul Muttalib ya kasance yana cewa an karbi dinari 40 a wajena sannan abinda Allah ya bani ya fa abinda aka karba daga wajena ina fata kuma Allah zai gafarta mu kaga yana daga cikin in alim Allahu fi qulubikum khair Allah ya san alheri tare da su kamar su Khalid ibn al-Walid kamar su Amr ibn al-As Allah ya san akwai alheri a cikin zuciyarsu to Allah ba zai musu azaba ba mai ganewa ya halaka su gabaki daya alhali suna neman gafara mato suna tuba suna koma suna tuba daga shirka shine Abdullahi ibn Abbas yake cewa Allah ya saukar da amana guda biyu ga wannan al'umma amana ta farko ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amana ta biyu ita ce istighfari amana ta farko in annabi sallallahu alaihi wasallam amana ta farko ta tafi da tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam to ɗaya amana tana nan shine istighfari neman gafara Allah amana ce ga al'umma daga saukar azaba a gare ta shi yasa idan azaba ta sauka ake kwadaitowa ko da fari ne in za a yi roƙon ruwa ake zaburar da limamai suke zaburar da mutane zuwa ga istighfar saboda duk wata uku ba in ta sauka saboda zunubi ne kuma Allah baya dauke ta sai da istighfar to amanar al'umma da da kasancewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma in ya tafi to istighfari Allah to Allah ya bar mana istighfari alqadi iyad a cikin ashifa da ya kawo wannan ayar sai ya ce wani daga cikin malamai ya ce wannan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma amana ce a gare su to idan ya tafi sunnarsa ta wanzu a cikin al'umma amana ce a gare su idan aka kashe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to al'umma sun bude kansu kofar saukar fitinu da azaba da fitinu da ibtila'i bala'i da fitina zai sauka yayin da al'umma ya zama kan cewa ta bar sunna domin kashe sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kamar shi ma tamkar wani tafiyar ta sake ta ma'ana wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu zai zamanto baya baya cikin mu da rayuwarsa to amma in yana cikin mu da in sunnarsa tana cikin mu tamkar yana cikinmu da ruhin abin da ya zo mana da shi sallallahu alaihi wasallam sai zama to tamkar yana tare da mu in dai muna rayar da fa wanda ya nuna muhimmancin rayar da sunna da karantar da ita karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da rayar da a cikin al'umma shine mabudin samun aminci shine mabudin samun amana daga saukar azaba to raka duk irin ibtila'in da zai rinka zuwa za mu rinka ganin yau wannan bala'in ya shigo yau wannan bala'in ya shigo ko yaushe kada mu manta da wannan amanar da Allah madaukakin sarki ya sanya mana annabi sallallahu alaihi wasallam da istighfar tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da mu sunna sai ita zamu rike da ita kankan sunna ta zamu rike da sunna ta zamu rike da ita kankan muna karantar da ita muna neman muna ƙara zurfin saninta muna kuma riko da ita muna aiki da ita to sannan kuma istighfari kamar yadda ya zo a cikin hadith na abu sa'idin al-khudri ya zo a cikin hadithin abu sa'idin al-khudri a cikin musnad imam ahmad cewar shaidan yana cewa Allah yana cewa ya ubangiji na rantse da izzaka ba zan gushe ba suna batar da bayinka matsawar rayukansu suna cikin jikunansu to matsawar mutum yana da rai to shaidan ba zai gushe ba yana kokarin batar da mutum har lokacin da mutum zai zo zai lokacin da ya zo mutum dab da mutuwa shaidan bai yanke kauna kan cewa zai sanya shi diya kafurta ba a lokacin zai zo masa ta fuskoki da dama don ya fitine shi gab da lokacin da yake ya zo kusan gargara ya rantse da ma'alla cewa ba zai gushe ba yana batar da yan adam matsawar rai yana jikinsu to shi kuma Allah azza wa jalla yace ni kuma na rantse da izzata da ɗaukaka ta ba zan gushe ba ina gafarta musu matsawar suna neman gafara ta matsawar suna neman gafara ta ni ko ba zan daina gafarta musu ba ba zai takamanka ka batar da su su saba min ba to su sa in dai za su nemi gafara in dai za su nemi gafara ni kuma sai na gafarta musu saboda ka mutu da ghaibi ka mutu da fushinka tunda ai babban abin da shaidan yake ji ke yake bakin ciki kenan mutum yayi zunubi ya istighfari ba wai yayi zunubin yake farin ciki da shi ba abin da yake tayan masa da hankali a ce da yayi zunubin yayi istighfari to sannan Allah madaukakin sarki yace wa malahum Allah yu'adhibahumullah me ya tabbata a gare su wani abu take da shi da Allah ba zai musu azaba ba wahum yasudduna anil masjidil haram ga shi suna hana mutane suna hani daga masallaci ne alfarma ba a wanda suke hanawa ba saboda waɗanda suke hanawa jinsi daban-daban ne almuhim sun hana mutane zuwa su ibada su ba ma masallaci ne alfarma hakkinsa ma kanu auliya kuma su ba masu kaunar masallaci ne alfarma bane ba majibintarsa bane in auliya uku illal muttaqun babu waɗanda suke masu kaunar masallaci ne alfarma ka'aba illa almuttaqun sai masu tsoron Allah walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba sa sanin haka wato me suke da shi da har Allah ba zai musu azaba ba ga irin kuma wato duk abin da za su ne cancantar azaba su yi saboda haka me suke da su da Allah ba zai musu azaba ba ai sun cancanci azabar ba wani abu ne yasa aka jinkirta musu azabar ba illa kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da su saboda haka ma da za a tambayi hikimar to me yasa da suka rinka wannan addu'ar cewa Allah kai mana ruwan duwar wasu daga sama azaba ba ta sauka nan take ba Allah ya ce to ai Allah sunnarsa ta gabata cewa in dai annabi yana tare da su ba zai saukar da azaba ba kuma in dai suna neman gafara Allah wanda ku ba za ku sani ba shi Allah shine ya san waɗanda za su tuba shine ya san waɗanda ke da alheri a cikin su saboda haka wannan shine yasa ba zai gaggauta azaba a gare su kuma abin da ya faru din kenan kuma wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki ya faɗa yayin da mala'ikan duwatsu yace zai haɗa duwatsu nan guda biyu akan ya haɗe su ya haɗe maka da su yace a'a ni ina kaunar Allah ya fitar daga cikin tsatsan su wanda za su bauta ma Allah shi kadai ba sa tarayya da shi a cikin bauta wannan Allah ne ya san wannan to saboda haka hikimar imhalin kenan hikimar jinkirtawar kenan kuma hikimar da cewa Allah baya ganewa da wato Allah ba zai game da su da azaba ga baki ɗaya ba sai dai musu ɗauki dai dai kamar yadda ya musu wajen yakin badar aka karkashe manya-manyan wato a jagororin kafircin sannan sauran waɗanda su ma sun fita su ma Allah bai kyale su ba azaba ta rinka zuwa musu na tsanani wanda ya zo musu da shan wahala a lokacin yakin Uhud da lokacin yakin Ahzab har tukuna suka wato yakin ya zamanto ya karya su kuma Allah ya sa musu shekarun fari irin shekarun farin annabi Yusuf suka ɗanɗana sannan daga baya kuma lokacin fato waɗansu tsakanin Hudaybiya da fatuhu Makka suka musulunta kuma irin su Khalid ibn al-Walid irin su Kirmata ibn Abi Jahl irin su Abbas ibn Abdul Muttalib waɗansu kuma sai lokacin fatuhu Makka din suka musulunta irin su abu Sufiyan ibn harb saboda Allah ya hikimar Allah ce ta sa bai yi musu azabar da zai tumbuke su ga baki ɗaya ba ya saukar da azaba irin yadda Allah ya yi sauran kafirai amma ai sunnar Allah ta gabata tare da sauran annabawa cewa idan mutanen su suka yi wannan azabar suka yi irin wannan addu'ar to Allah sai ya fitar da annabinsa sai ya game su kamar yadda mutanen annabi shu'aib suka ce fa alaina kifafan minas samai in kunta minas sadiqin ka saukan mana da wato yanki na sama ya kife da mu in kana cikin masu gaskiya kala rabbi a'lamu bima ta'malu yace Allah ne ya sa abin da kuke aikatawa na'am irin rantsuwa da mutane suke yi sai in abu ba gaskiya ba ne ko in abin da na faɗa ba haka ba ne Allah ya fine min ko Allah ya ce Allah ya fine masa ko ya ce a wato Allah kar ya sa shi ya fita daga ɗakin daga masallacin irin waɗannan duk irin wannan yana daga cikin rantsuwa wadda ta mushirkai ce domin wannan abin da take ai rantsuwa ce kuma mutum ya guje ta mutum ya guji irin waɗannan rantsuwar waɗanda suke ai ba ka buƙatar ka yi rantsuwa a kan abin da yake na gaskiyarka hmm. ba ka buƙatar gaskiya ba ka buƙatar ka yi rantsuwa ma tun ba ce ka rantse ba za ka rantse in aka ce ka rantse a gaban alkali in aka ce ka rantse sai ka rantse amma mutumin da ba zai yarda da maganar ka ba in ka faɗi gaskiya wai sai ka rantse to kar yarda da maganar ka mana in dai zai ce sai ka rantse sannan zai dada maganarka kai ka san girman Allah amma shi ya san girman Allah wanda ya san girman Allah shine zai shine zai guji karya amma wanda bai san girman Allah ba ko kai rantsuwa rantsu ba akan komai bace akan ka ballantana yanzu a ganin da nan sai ka ga mutum ya dauko alkur'ani gashi ga alkur'ani a dafa a rantsuwa wannan jahilci ne kuna gani mushrikai dai irin yadda suke ga kuma irin abin da ya zo ya same su to Allah madaukakin sarki ya ya ce wato babu babu masu kaunar masallacin eh, wato su mushrikai suna hana mutane suna hani daga daga dakin Allah akwai hani daga dakin Allah inda irin yadda suka kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka shi da yake sallah a cikin dakin Allah shi da yake sallah a gaban dakin Allah yake dawafi da girmama ɗakin Allah akwai abin da ya kai irin wannan yana daga cikin hana mutane da suke daga cikin tafarkin Allah kamar yadda aka ruwaito Bukhari ya ruwaito hadisin Sa'ad ibn Mu'az da ya zo Makka zai yi umra shi Sa'ad ibn Mu'az suna da alaka da Umayyah bin Khalaf idan Umayyah bin Khalaf ya je Syria in ya zo dawowa yakan tsaya ya sauka a Madina ya dan yi kwanaki a wajensa shi kuma Sa'ad ibn Mu'az idan ya je Makka zai sauka wajen Umayyah bin Khalaf to wataran ya je ya sauka wajen Umayyah bin Khalaf da rana ta yi lokacin kafa ta ɗauke sai ji zai yi ɗawafi yana ɗawafi sai abu jahal ya gan shi zai ce wane ne wannan ya ce shi ne sa'ad ya ce a ah, ku ne kuka ba da mafaka ga muhammad da sahabbansa sannan ka zo kana ɗawafi da ɗakin a kano ka zo kana ɗawafi da ka'aba a amince wannan ba zai yiwu ba sai suka kama sa'insa suna magana sai shi Umar tafi bin halab ya zo ya ce masa kada ka ɗaukaka muryarka kada ka ɗaukaka muryarka ga shugaban wannan wadi wannan yana daga cikin shugaban wannan wadi ya ce masa wai yana yana faɗa akan akan abu jahal to shine ya ce ya koma sai ga shi abinda ya zo ya faru gare su ya zo ya faru abu jahal ɗin da yake faɗa ga da ƙarshensa ya kasance to allah maɗaukakin sarki ya ce ya kore kaunar ɗakin Allah gare su ba wanda zai kaunaci ɗakin Allah illa masu tsoron Allah wanda suke wato barin shirka kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin Wadanda kaɗai suke wato raya ɗakin Allah su ne masu imani da Allah da ranar lahira masu sai da sallah masu ba da zakka kuma ba sa jin tsoron kowa sai Allah amma wanda za su ce su suna tinkaho da alfahari da jin cewa su ne masu kaunar wuraren bauta na Allah alhali ko ba ruwansu da bautar Allah din to waɗannan makaryata ne in auliya uhu illal muttaqun Allah ya ce walakin na asfarahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan su ba sa sanin haka bai a ce duga baki ɗayan su ba domin waɗansu su sun sani a cikin zuciyarsu sun san cewar ba su cancanci ɗakin Allah ba wanda ya cancanci ƙauna da ɗakin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa ridwanullahi alaihi tunda sun san abin da suke yi ai ya cancanci bauta ga ɗakin Allah ba shi yasa Allah ya ce wa ma kana salatuhum lokaci ya Yeah. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ya ce wa ma kana salatuhum indal bait sallarsu a wajen ɗaki, a ɗakin Allah ba ta kasance komai ba face fito da tafi dan haka ku dandana azaba da abin da ku kasance kuna yi na kafirci ai fito da tafi din ba shine kafirci ba fito da tafi da suke yi yayin da musulmi yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani a cikin sallah yayin da musulmi suke sallah suke dawaci suke karanta alqur'ani su kuma sai su kama fito da tafi wai kar ma aji abin da suke faɗa to wannan ai shine kafircin shi mujarradin fito da tafi ai kawai gaya sai zama to haramun ko izgili ai ko wasa amma yayin da aka yi shi dan a yaki addini to ya zama kafirci shi yasa Allah ya ce fadukul azaba bima kuntum takfurun kudan nan azaba saboda kafircin da kuke yi domin wanda zai yi aikin izgili da addini wanda zai yi aiki na wasa da wargi dan ya hana mutane yin addini to wannan shine yake yaki da addini wannan shine kafirci saboda haka wannan Allah ya ambaci wannan dan ya nuna abinda masu hankali za su tunani a kai yanzu wannan sallah ce tati da fito yanzu ta yi kamar da wanda mu hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagwi mu'ridun wanda suke hushuyi a cikin sallah wanda ba sa wargi ba sa wasa yanzu in ka tsaya ka duba ga yadda mutane suke sallah yanzu zaka kamanta wannan da irin waɗanda suke hayaniyar yan evangelist din wanda za ka ga sun zo suna suna suna kada kararrawa ana ihu ana burgima ana tuma a ƙasa wai ibada kenan amma ka duba yanda kushu'in mai tsayuwa a cikin sallah take yanda ruku'insa yake yanda dagowarsa daga ruku'i yake da da sanya hannu akan kirji mai nuna kushu'i da sujada da yanda ake sujada da tsirin nan tsid da zaka ji an yi yanzu ake nuno ka'aba a kanatu makka din nan ana sallah irin ana sallan magariba ko sallan isha din nan sauji qur'an yanda suke yi kai kan kana ganin wannan ka san wannan al'amari wannan al'amari ba wasa bane ka san wannan al'amari akwai ruhaniya a ciki akwai imani akwai sani akwai jin girman wanda ake ma wannan to za ka kamanta wannan da muka'an wa tasdiya da fito da taki da raye-raye ko kuma irin yanda za ka ga jahilan masu abin nan sufanci ana nuna su suna wata irin rawa suna wani girgi da kirji suna wani ihu suna wani tsalle akwai wanda ya tsallan sama aka nuno shi haffanka ya kama kun gan shi ko da irin wannan to ina za ka haɗa wannan ibada ai kana ganin ta Allah ka sani Allah kuma ya faɗa ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun Allah ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd tambaya ta farko wannan yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam idan mutum ya kasance yana lizimtar masallaci a matsayin makaranta tun safi har yamma kuma uzururruka suna yawan fitar da shi harabar masallaci duk lokacin da ya fita ya shigo sai ya yi tahiyatul masjid ko koko idan ya zo da safe daya ta wadatar barakallahu fika wa jazakallahu amin wannan matsalar ibnu da qatil id ya ya ambace ta yayin da ya zo sharhin hadisin a hadisin abu da na idan ɗayanku ya shigo masallaci kada ya zauna haske ya yi raka a biyu hadisin abu huraira to ya kawo matsalar cewa mutumin da yake yawan fita sannan ya dawo masallaci zahirin lafazin hadisi ya nuna kan cewa zai koyace fita ya dawo musamman idan fitar tasa fita ce wadda yake fitar da ita ba a fita ce ta wata bukata daban sabanin zamansa a cikin masallaci saboda kan ya dawo masallacin kamar yanzu ne ya dawo masallacin sai ya yi abin da ya fi kenan shine zahiri ya amfani da zahirin lafazi kuma hatta ma'ana ma ai ma'ana ma ya nuna kan cewar ya shigo masallaci ne domin da yayin da ya fita ya fita ne don yi wani al'amari daban sannan kuma da ya dawo dawo wanda yayi ya sake shigowa masallaci al'aula sai ya sallar kuma as-salatu khairu mawdu sallah tafi komai sallah yake tafi komai wannan dan kamar yadda Imam al-Bukhari yake cewa irtanim fil farag fadla ruku'in fa asa an yakuna mai an takuna maituka a a a babta kai ka rara ƙarin ruku'i domin baka sani ba wata kila mutuwar ka bagtatan zo saboda ka dan wannan dama da ka samu dama ce ta kai sallah na aka kai as-salatu khairu mawdu amma idan ba kai ba komai domin kamar yanda aka ruwaito wannan sidna umar radiyallahu anhu wata ran suna zaune suna karatun alkur'ani tare ko irin masaffaɗin nan ce a dai hadisin da a cikin muwatsa kabiru na kabiru yake hadisin a cikin muwatsa lafazin hadisin yana suna karatun alkur'ani sai ya fita ya je ya kama ruwa ya dawo ya ci gaba da karatun ya dawo majalisun nasu to a cikin ruwayar ba a ce da ya dawo ya yi tahiyatul masjid ba eh, kuma kamar yadda aka ta wani lokaci eh, kamar yadda ah, imam ahmad ibn hanbal ya kasance yana yakan shigo masallaci in lokacin da ba a sallah ne sai ya zauna ba sai yayi yi tahiyatul masjid din ba wanda yake nuna dai sunna ce mustahabbi ne a mutum yayi ta kuma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ibn rajab ya kawo cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ya zauna sai zaman intibai ya tattare kafafunsa saboda haka wani ya nuna mustahabbi ne amma al'aula mutum ka a bi zahirin lafazi idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna sai yayi raka'a biyu domin ka samu wannan falala la Allah wannan raka'a biyun ita ce za ta zamanto ma ta fi maka yinin da za ka yi a masallaci din wataƙila ita ce Allah zai karba sannan wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya biya ka da aljanna amin ina so in je umra don in yi wa mahaifina da ya rasu to malam idan na je zan fara yi wa kaina ne ko kuma in fara yi masa amma ni na taɓa yi eh tunda ka taba yi sai ka je kai masa kuma tunda niyyar ka ce niyyar ka dama ka je kai masa umra sai ka fara da yi masa idan ka je miƙati sai ke labbaika Allahumma labbaika an walidi ka faɗi sunanka sai ke masa kai masa umra din in so idan kuma bayan ka yi masa umra in ka zo daga baya in ka je jidda ko ka koma madina ka samu ka sake zuwa madina sai ka sake wo harama ka zo kai makanka umra babu laifi amma tun da dama abin da ya sa za ka fita ɗin ka je ka yi shi ne ke ma mahaifinka a umra sai ka fara da shi ɗin kuma allah ya baka ladan birru haka ake so a zamanto wato ana kiyaye ana rike alkawarin haƙƙin iyaye hatta bayan mutuwarsu Allah ya masa rahama sai kuma Allah ya maka muwafaka ya sanya ka a cikin masu birrul walidai da mu baki daya sannan wannan ce malam dan Allah sana addu'a ina son a gyara mun ID card dina na ɗan ƙasa kuma ina son amfani da shi da lawo khairan to Allah ya tsare Allah ya tsare maka ah, yaya abubakar ma'abucin zuwa wannan masallaci ne a ah, ɗansa ba shi da lafiya yana roƙon 'yan uwa sasha addu'a bangiji Allah ya bashi lafiya Allah ya kara mal lafiya amin ina roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah ya gaggauta masa waraka Allah ya hada masa tsakanin lada da waraka daga gare shi Allah ya kawar da dukkan tsanani daga gare shi Allah ya kai zaman to kafara kuma a gare shi sannan Allah ya yi wa ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta rasuwa dr salisu muhammad sani Dean student affairs da Lami da university katin hausa ranar lahamus sakamakon hadarin mota akan hanyar abuja na roƙon a tashi a cikin addu'a layi masa rahama ya ba shi aljanna tare da sauran 'yan uwa musulmi baki ɗaya. Allah ya gafarta masa Allah ya bashi shahada Allah ya hatsar kabarinsa Allah ya kyauta bayansa Allah ya sa aljanna makomarsa Allah ya ɗaukaka darajarsa kuma Allah ya ba mu cikawa da imani sauran yan uwanmu wanda suka rasu a cikin wannan makon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu Allah ya kawo aminci ga 'yan uwanmu musamman wanda suke cikin wato kasar yobe da borno da adamawa wanda fitinar boko haram ta sake tasowa a kansu suna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amintar da su Allah ya ba su kariya daga gare shi Allah ya saukan masu dauki daga gare shi Allah ya kare su da kariyarsa su kuma waɗannan waɗanda suka ɗauki wannan makami Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah ya takaita karfin su Allah ya dakusar da karfin su wanda kuma suke ruɗuwa da su Allah ya shirye su ya dawo da su hanya Allah ya shirye wanda suke ruɗuwa da su ya dawo da su hanya daidai Allah muna muna roƙonka da kai mana maganin fitinar su Allah ka bada nasara a su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك فواتح wa وخواتمه wa واوله واخره وظاهره وباطنه الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نبتال من تحتنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين